ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار azanallahu الله وأجارنا من النار bayan haka ina da addinin musulunci wacce farkon ta yake ɗauke da amincin Allah tsakiya rahamar Allah ƙarshe albarkar Allah wa hiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a gabatarwa malam mai wa'azi ya yi wani kuskure zan mai gyara in Allah yadda a cikin gabatarwan shi sai ce shek ta iya sani na abinda na sani kalmar shek tana ɗaukan ma'anoni guda biyu ne a larabci in ma ta ɗauki tsoho ko wanda shekaru suka mai yawa kamar can cikin surat yusuf da suka ce inna lahu aban shekan fa kuz ahadana makana inna naraka min al-muslimin kamar cikin suratul qasas da suka ainihin wato Allah ta'ala yake cewa walamma da ma yana madiyana da alaihi ummatan minan nasi yastun wa wajada min dunihi ta tazudan kala ma kala qalata la nasqi hatta yasdira ri'a wa abuna shaykhun kabir dinnan suna nufin dattijo wanda shekaru sun mai yawa kamar cikin suratu ibrahim ko cikin suratu hud da Allah ta'ala ya ce wa laqad ja'at rusuluna ibrahim bil bushra qalu salam qala النار بل هي في قعر جهنم رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا ما كان يحذر عائشة من سلاطة لسانها للعلم عائشة كان لسانها قذرا فحاشا سبابا إلى أقصى درجة كانت امرأة قليلة أدب تسب على المليان أظن وأنا وأنا ديش kuma suke jin larabci su dinga kallon tashar safa za su ga yadda ake fito da zagin na na aisha karara wadda katiran kasan suka zo suka yi taro suka ce ce wannan mutumin duk da bai koyar ya guda abin da suke so hukuma ta gura sai ta kwace ya shi cewa shi ba dan koyar bane haka aka yi matar manzon Allah fa to wani kai magana shi kenan su ai ba ka son zaman lafiya wai dan me wai dan me zaka yi magana ai a fahimta su ke a ki to mu ai fahimtar mu ne mu magana shikenan ba sai ka rabu da mu ba shikenan wannan wannan Dr. Adnan yana cewa ya rantsi da Allah duk mutumin da ba zai iya kariya akan matar Annabi ba in ma ya fi jaki wawanci ko kuma zindiki ne ya bayyana musulunci a zuce a ba a baki ya ɓoye ƙarnanci a zuce shi yace wannan ba ina magana bane da wanda suke wa suke sukanta a'a wanda ba sa sukanta ba za ka iya jifa'i kan matar manzo wallahi wallahi wa billahi inna man lam yudafi an aisha رضوان الله عليها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وطاهرة مطهرة من فوق سبع سماوات فإما هو أحمق من الحمار وإما هو زنديق خبيث أنا لا أقول هذا عن الذين يطعنون بعائشة وإنما أقول هذا من لا يدافع عن عائشة وما خالفه أبن نسار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا العالمين المصطفين الأ... الله وحده وكفرنا وكفرنا بما كنا وكفرنا بما كنا مشركين بما كنا به مشركين وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا دخلت في عبادي وخسر هنالك الكافرون سنة الله يبقى في سورة الفتح آية سورة أربعين ta آية أشرين بيت سنة الله التي من سنة الله التي قد خلت من قبل ولا تجد لسنة الله تبديلا الله to kalmar sunna ta zo a ayoyi guda goma a cikin littafin Allah saboda haka za mu yi bayani billahi lazi duk wanda Allah bai masa gaman kasar ba yi masa ga dogo da ta gajeri ya sama ya kasawa Allah ya yi masa gaman kasar ya zo ya kwakwa sunnar manzan Allah ya bi to ya shiga uku a duniya kuma sai ya je lahira ya tarar da babban bala'i da ya bari ya fa na duniya wannan kalma ta sunna da ta zo cikin qur'ani tana ɗaukar ma'ana guda biyu in ma ya zama a tsariƙatu mahmuda a gairi mahmuda hanya mai kyau ko mara kyau ana kiran shi wa sunna shi yasa sai Allah ya dingina abin sai ka ji ya ce sunnatan wannan hanya ce kyawa ta Allah subhanahu wa ta'ala to kamar yadda muke cewa kowane abu a larabci idan ka same shi za ka samu yana da sunan shi a larabci istilahi na malamai terminology na su shi isa baka isa ba ka dora ma kanka kana iya karantar da abun sai kai kuma ka koya gaban masu wannan abu to masu aqida ta kin sunnar manzon Allah cewa su qur'ani kai za su bi ba za su bi sunnar annabi ba ka lura da shi ka gani karatu yana musu wahala ne saboda wani kafe din malamin shi zai ji daga kafe kawai sai na tsamakan wa malanta shi kenan ya zama ta malam shi kuma karatu baka isa ba rana ɗaya tafiya sai ka ɗauki lokaci mai tsawo kana yawa kana yi za mu buga misali yanzu duk da haushe idan ka ce masa ƙwarya ya san wani koko ne ko masaki da akewa amfani da shi ko ba haka bane amma yanzu idan ka tashi ka tafi kasuwa ɗan goro idan su kuma suka ce ƙwarya kwariyar da ka bari a gida ita suke nufi mai suke nufi da kwariya wani adadin goro guda za shine wa ta zuka yadda kalmar take a ina a hausa amma istilahi na malaman goro in sun ce kwariya ba suna da kwariyar da ka bari a ina ba a gida ba ka suke nufi ba ta shi yasa sai ka samu komai malaman nahu na da nasu malaman sarfu na da nasu yanzu masu aƙida ta cin sunnar manzon Allah yanzu ɗalibai na sarfu in kasance su ma huwa sarfu za su taimaka a sarfu lugatan a ta'awilu aw tabdilu aw taghyiru aw tasrif wasu ilahan fa shi shine mi ilmun yubasu an ta'awil kalimat min suwarin ila suwarin taba'an li ma'anil muradati bihi ne a sarfu tamam malaman nahwu suka ce a sarfu wancan suke nufi dan Allah ina masu aqidan Qur'ani waye da zai faɗa mana malaman nahwu idan su ce as-sarfu a wajen su me suke nufi sai zai mana bayani wannan kai muke bukata zai mana wa yake ce malaman nahwu idan sun ce asarfu sarfu ga abin da suke wa suke nufi kagan an tambayeka malamin sanan kalmar sarfu za ta yi ɗaukar canji a wani wani wajen amma malamin sarfu in ya ce maka me asarfu sarfu ba yana nufin canji ba me yake nufi علم يبحث عن تحويل الكلمات من صور إلى صور تبعا لمعاني مراداته yanzu duk ɗaliban tajawidi ɗaliban ƙur'ani idan aka zo za a bayani za ka sun ce al-izharu lugata shine ne bayan amma wasu ilahin wajen malaman tajawidi ba ba bayani su ne mai shi huwa ikhraj kullu harfin min makridihi min gairewa, gunna shine izhari a wajen su ba yadda ka saniwa ba a larabci yanzu malaman hadisi idan sun ce alhadisu lugatan abin da suke nufi aljadi sabon abu ne kalmar hadisi amma wasu ilahan a wajensu su, uji fa ilan nabi sallallahu alaihi wasallama min qawlin aw fi'lin aw tashkilin aw sifa kulqiya aw khalqiya qabla al-bi'sa wa ba'da shi suke nufi da sunna malaman ulumul qur'an idan sun ce al-qur'ani a yare na larabci me ake nufi al-qira'a fi'ilin ƙara'a ya ƙara'u yana da mazdari har guda biyar a larabci akwai ƙara'a ya ƙara'u ƙura'anu akwai ƙara'a ya ƙara'u qira'atan akwai ƙara'a ya ƙara'u ƙara'in. akwai ƙara'a ya ƙara'u qar'un akwai ƙara'a ya ƙara'u qiran da akwai da sai ka zo idan sun ce a ra'ayi karau qur'ani wanda suke nufi abin karantawa shi yasa ma sai Allah ya faɗa mana wannan cikin qur'ani yace la tuharrik bihi lisan la tuharrik bihi lisanaka in علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ثم زينا السماء بمصابيها وحفظا وزينا السماء الدنيا بمصابيها وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم sannan Allah ya ce na sab'a a samawa daga nan sai Allah ya hukunta suka zamanto sammai guda muna gayyata shi ya sa lokaci a nemi su malam Ahmad da rana da waje wanda za mu zo ya kare abin da. mu za mu kare za mu tabbatar da sunnar manzan Allah cewa lallai Allah ne ya wajabta abin manzan Allah kuma babu wanda ya sai bayanin ƙwarfani sai sai manzan Allah kuma mu mun wadace ga bayanin manzan Allah sallar mu azumin mu hajji zakka dukkan ibada muna ɗauko ta ne daga makarantarwa su kuma da suka ce wa'annan maganganun duk magana ce ta kala kato ƙatti ne suka faɗa to shikenan za mu tabbatar da wannan cikin ƙur'ani cewa qur'ani ne tabbatar da haka su kuma sai su kore a cikin ƙur'ani cewa ba ƙur'ani bane yace haka mutanen da zaka ga babban in kana magana da mutum sai ka gama abun ma da zai faɗa a larabci masu mene ba bai ma san mene ba saboda haka wannan kofa a buɗe take muna gayyata ko idan ku shirya a aiko mana da takardar gayyata a ko da yaushe ne dan mun ce billahi allazi la ilaha illa huwa ko lahira aka aiko mana da invitation kan nan mu je mu kaji sunnar manzon Allah sai mun ji wallahi wallahi saboda haka yan uwa wannan aure da asiri kar a manta munasaba ce ta aure azumi tara ga wata da kuma nawa yana ga wata muna kan wannan sunnar saboda haka mun sha faɗa gurare daban-daban muka ce waɗanda suka kira jikan annabi suka kashe mai jika su ne 'yan shi'a kuma muna da littattafai su sun sani akan wannan kabilan saboda haka ba lokacin da za mu yi wannan magana ba ne a nan amma duk wanda yake da musu wannan maganar na faɗa sai sa lokaci sai zai ce to a nuna mai waje ina littafin ina wajen sai mu nuna maka mace wannan littafin na malam wane ne ya mutu hijira kaza na shi'a ne amma ga maganar da ba a kan kadiyan kisan Husaini kuma tambayar da suka ci ba mu hamsa har yanzu idan aka yi shi'a nan garin ku musu Ali bin Abi Talib an kashe shi kuma a babul daraja ba yadda za a haɗa Husaini jikan manzon Allah da Ali bin Abi Talib ko zai yi ba zai yi ba amma me yasa suka ware ranar bikin cikin mutum Imam Husaini ba su ware ranar bikin cikin mutum Ali ba tare da wa kashe shi aka yi kuma sannan na biyu hassan dan ali bin abu talib shi ma kashe shi aka yi me yasa suka ware ranar bakin cikin mutum ne ba su ware ranar bakin cikin mutum su na na hassan ba ta'ala shi yasa yake qatalu amiral mu'minina musalliyan wa qatas sabihati ta tatakarraru an je an kashe sirna umar a lokacin sallan asuba a lokacin sallan asuba aka zo aka kashe malam Jafar da aka tarihi ne ke maimaita mai shi innal ula qatalu aba hamsin lahum zurun li kulli jarimatin la tukfaru har yanzu in ne ke ta ya sahibal sautil jahiri wa nagmatin qatalu bi hal ayati thumma tufassiru fassarta lillahi na ayati tuqa wa da'awtahum nahwa al huda fa ta'assaru kam marratan ahayta sunnat ahmadin kadat li tul al jahl fina tukfaru wa nashartaha bayna al anami jaliyatan hatta gadat كل بيت تسر جادت بالهجد القوية أمة لعب الأسين بأكسها والأكثر لما رأوا ألا لا سبيل أمامهم قتلوا كظنا أن يزول min بذو Wayan sai mu zo sai mu ware to ranar bakin cikin mutuwa malam jafar yanzu na tabbatar muku malam jafar irin yadda har da makiya suka ba da kyakkyawan shaida cewa yayi mutuwa mai kyau da ba cikin ahalin sunnati wal jama'a yake ba wallahi da zuwa sun fara bauta a kabarin shi eh amma mun ba ruwan tsakanin mu da malam Jafar sai dai addu'a Allah ya ji kansa Allah ya masa wa na'ama shi yasa babu da da take da yanci irin karantar wa sunnar manzon Allah yanzu ka je majalisin dattijan arziki malam Abubakar Gumi yau inda zaka saurara a rediyo zaka ji in yi karatu haya haya an gane ba a gane ba to a ci gaba wani malami zaka je kai wannan tambayar wani malami ka zo sai ce ka haddace qur'ani ka haddace hadisi dubu to na haddace qur'ani na haddace hadisi dubu ne nan ba shi ma bai haddace hadisi dubu ba haka ake shi ce ba za ka yi ma ba ba za ka yi tambaya ba amma yanzu sai ka samu ahli sunna ɗari da zan iya ce maka dubu kafin ka samu tun goma masu hoton mala abakar gumi saboda ka saurari karatun mala abakar gumi a gidan rediyo na minti talatin ya fi karatun da shi a ɗakin yawon to akwai abin da zai ma ba abin da zai ma shi ya samu tsakaninmu da malaman mu idan suka mutu sai rewa sai dai addu'a kawai dan ya halatta ma billahi lazi har malam Jafar sai mun ware ranar bakin cikin mutuwa malam Jafar to ba ma yi saboda haka mun muna kan nawa abinda Allah ya dora mana da annabi na addini shi muke kai saboda haka muna nan akan asali da da fatan wannan takaitaccen amsa ta wadatar insha Allah Allah ya da alkhairi sai wannan wanda ya tambaya tambaya guda ɗaya ce amma kusan za a iya ta tana da gaɓoɓi guda biyu tambaya ta farko ko kuma kusan take cewa malam ya halatta abu mai irin wannan aƙida wato su yan tafi ne kenan a bisu sallah kuma ya halatta mutum ya halarci jana'izan ɗaya daga cikin su lokacin ala ahadin minhum mata abadan wala ta Kuma ala Kabari ولا تقوم على قبري إنهم wa بالله ورسوله ba وهم بعد نوع na الله محرم سميسا faɗa mana nawa watan nawa shirin hamza ya mutu ya mutu ne ya yi shahada shi ma mm. a watan shawwal mm.